hudu ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗawa da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan jiyon shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunanar darini na al’imamul hafiz abdullah mun abdurrahman ad-darimi as-sarmakandi makandi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a bayan da mala ya karkare mana takaitattun bayanai dangane da tarihin al'imamu darini sai mala ya ce a tarif bisunan turmidi ɗan takaitaccen bayani da zai haska ma ka fahimci wannan littafi na sunanin darimi mai littafin ya kunsa mai littafi yake karantarwa mai da mai malamin ya tsara a cikin wannan littafi na sunanin darimi malam ya ce ta alifus sunan na farko za a yi bayani dangane da malaman da suka yi rubuce-rubuce a bisa tsarin da malaman hadisi suka fi sanin shi da as-sunan mala ya ce al'imamu darimi ahadu a'lam al-muhaddithin al-kibar al'imamu darimi yana ɗaya daga cikin manya-manyan hamshakan malaman hadisi manya waɗanda suke sahun farko wa huwa a'ala tabaqatin min ashabil kutubis sitta yace ya ce al'imamu darimi a wajen tabaka to sama yake sosai da sauran manya-manyan malamai waɗanda suka rubuta littattafai da ake masa take da kutubu sitta idan aka ce kutubu sitta ana nufin sayo bukhari sayo muslim sunan abi dauda sunan tirmidhi sunan nasayi da sunan ibn maja waɗannan su ne kutubu sitta to a wajen martaba ta tabaka to sunanin da addarini to yana sama da su ma'ana shi al'imam imam sai ce adal bukhari amma a cikin waɗannan shidan guci al'imam al-bukhari fa innahu mu'asirun lahu domin shi zamani ɗaya suka yi da al'imam addarini kuna fahimtar wannan malaman hadisi sun karkasa jama'a da malamai zuwa ga ɗabaka ɗabaka to ɗabakan da al'imamu darimi ya rayu a cikinta to sama take da ɗabakan da sauran waɗannan malamai suka rayu a ciki kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi ne sai mala ya ce banda al'imamul bukhari domin shi zamaninsu ɗaya da shi al'imamul darimi ولم يكن min tilkal kutub ma'arufan hina izin? sahihu muslim da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja a wancan zamanin na al'imam addarimi gaba ɗaya ma ba a da labarinsu illa an ya al bukhari kada sabaqahu ila tasnifus sahih sai dai an samu al bukhari ya riga al'imam addarimi rubuta nashi littafin ana da labarin sahihul bukhari saboda shi bukhari zamaninsa ɗaya da shi al'imamu darimi to kuma allah maɗaukin sarki mai baiwa tini ya zauna ya rubuta nashi a sahih ɗin mala ya ce fassara fahimmatahu li jam'ika kitabi musnad to ana nan sai himma na al'imamu darimi sai ta yunkuro a kan cewa yi wannan rubutu na rubuta wannan musnadi nashi mubawwabun wanda zai bi shi a bisa tsarin babi-babi yuqarribu fihi sunan bayna yaday umma domin ya ƙoƙarin gabato ma al'umma da sunnonin manzon Allah a gaba gare su kun gane wannan da kyau ko wannan ita ce mashru'ar shi shine kokarin tallan sunna ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matso masu da ita kusa da su hasatan male ce musamman ma wa anna baladahu garin da shi al'imam addarini ya rayu wato sarmakant kanatil bid'a fiha ma'alufa wannan gari su sun saba da bida'a sun mai da bida'a kamar wani addini bida'a ita ce ilimi kuna fahimtar wannan da kyau ku a zamanin da babban malami abdullahi dan mas'ud allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya wata magana yake cewa ya al'amarinku zai kasance ne idan zamani ya tsawo aka waye gari bid'a ta zan sunna sunna ta zan bid'a a ciki aka yabi matasa suka taso suka girma dattawa a kanta aka tarbiyyance su har ma da mutum zai bar bid'a sai a ce kaga wannan ya bar sunna da mutum zai zo da sunna sai shugaban al'umman gaba ɗaya ya ce na batar da mutane sai aka ce na ibn mas'ud yaushe wannan bala'i zai sauka ma al'umma ya ce lokacin da sarakunan gargajiya suka yi yawa lokacin da makaranta alkur'ani suka yi yawa lokacin da masu fahimtar addini na kwarai suke karanci da lokacin wannan bala'in zai zo jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu duk mai hankali ya san wannan lokaci yanzu to shine sai malo yake cewa a wancan lokaci a garin sarmakant bid'a ita ce abin da mutane suka rike a matsayin addini wasunan sunnoni kuwa gairu ma'arufa su wannan ma ba san su ba ba mata sunnonin ake yi ba kawai mutane suna bautan Allah ne a bisa abin da suka ga yana da kyau a wajensu ko iyayensu da kakanninsu sun gina a kai fa'amilar darimi ala na shiri olomis sunna sai al'imamu darimi ya zage dantse domin yada wannan ilimi na sunna fiha a wannan gari nasu na sarmakant wa tafsirin nas da kuma ƙoƙarin faɗakar da mutane biha dangane da ita wannan sunna bilisanihi ta hanyar yin wa'azi laila nahar wa qalamihi da kuma rubutun shi da zai da alƙalamin shi Fa sallafa kitabuhu al-ma'ruf sai rubuta wannan littafi nashi sananne indal ulama a wajen malamai bi kitabil musnad kamar yadda muka bayani a baya su malamai sun san wannan littafi na sunan darimi da cewa kitabul musnad haka za ta watara bainal ulama zikirahu haka wannan suna ya yadu a tsakankanin malamai ana ambatan littafin da cewa kitabul musnad ما أن الاستلاح ما أن الاستلاح جرى على أن المسند هو الكتاب الذي سيقت أحاديثه كل صحابي على حدة tare da cewa a bisa islahin malamai suna kiran littafin da aka tattara hadisai na sahabbai daban-daban kowanne hadisai shi a cakuɗa su waje ɗaya da cewa wannan shine kitabul musnad misali hadisin abu huraira da ya roto kawai za a tara soje ɗaya ba tare da lura da hadisin aƙida hadisin alola hadisin janaba duka kawai za a kwaso su inda dai abu huraira ya roto za a tara su za a ce da abu huraira da aisha da jabir kun gane ko a haka suke irin wannan littafin da aka rubuta shi a wannan tsarin shi ake ce mashi musnad min gairu mura'at lil abwab ba tare da lura ba cewa babi kaza babi kaza babi kaza ba wa ma kana ala sifati kitabid darimi malai ce amma duk littafin da aka rubuta shi da irin wannan sifa da aka rubuta sanan darimi inna ma yu'rafu indal ulama bisnis sanan to shi irin wannan tsari malamai sun san shi da sunan sunan ne kun gano wannan da kyau ku da sunan sunan suka san shi shi yasa ake ce mashi sunan darimi mala yace lakin wajhu tasmiyatihi bil musnad mala yace to me yasa malaman farko suka rika kiran wannan littafi da cewa musnadud darimi sai ce inna ma hiya ala ma'ana siyaqihi al hadis musnadan kawai sun lura da cewa ai hadisan da ke cikin wannan littafi gaba ɗayansu an kawo su da isnadi ne ka anna jumlatul ma'ana mala ya ce sai ya zama kenan alkitabun lade siƙad a hadithu bi asani da ha wannan littafi na darimi littafi ne wanda aka tattaro hadisan wannan littafi da isnadansu wala yuqalu arad bil musnad al marfu amma a bisa wannan ba kuma ana nufin cewa duk wani hadisin da ya danganta zuwa ga annabi cewa wai isnadin shi ya tabbata ba kama huwa istilahi ba'adul ulama kamar yadda wasu malamai suke nufi da haka kun gano wannan wannan littafi ba wai hadisan annabi ne zalla a ciki ba kuma kamar yadda tun daga mukaddima aka bayyana mana ba wai dukkanin hadisan da ma malamin ya kawo a cikin littafin wai dukkaninsu sun inganta ba ne li'anna kitabahu hawa ghairul marfo ma ne ce domin hadisan da ke cikin wannan littafi na darimi ba dukkaninsu ne hadisan da suke sun danganta zuwa ga annabi ba mala ya ce wa kad atalakal bukhari ala kitabihi sahih sifatul musnad mala ya ce hakika limamul bukhari ya fito ƙarara. ya bayyana cewa littafin shi littafi ne al-musnadul kun gano wannan ma'ana duk hadisin da ya danganta zuwa ga annabi aka ce annabi ya ce ko annabi ya aikata ko annabi ya kaza al bukhari ya ce wannan hadithi nashi ya zo da isnadi taryan taryan har ya zuwa ga annabin wa kazalika atlaqa ala kitabi muslim mala ce wa kazalika utulika haka ake amfani da wannan kalma kai tsaye akan sahihu muslim wal jami' bi hazal ma'ana mala ce duk waɗannan littattafai sun kunshi wannan ma'ana da cewa hadisi ne wanda ya zo da isnadi kuma daga annabi kuma ya inganta wa huwa tafsirin lagawi wannan tafsiri ne na maga na wannan as-sahih li kalima in ana nufin cewa hadisi ne wanda ya zo tiriyan da isnadi to wannan ya tabbata don duk abin da ke cikin littafin nan to ana kawo shi da isnadi to amma ba zai gazgato da sunan a kira shi da cewa kitabul musnad kamar yadda al-musnad na al-imam ahmad da abdu bin humayd da abu dauda tayalisi da sauran masanid suke ba kuma sannan bai ansa sunan musnad kamar yadda al-imam al-bukhari da muslim suka rubuta nasu littattafan a bisa wannan yanayin ba shi ya dauki wani yanayi daban wanda ya daidai da abin da yake a kai allah maraukin sarki ya sa mu dace mala ya ce غير أن المتأخرين لما رأوا مطابقة لاسم sunan المضمونه yayin da malamai da suka zo daga baya suka tsaya suka lura kai wannan littafi ya fi kama da ya ansa sunan sunan saboda abin da littafin ya kunsa wa ab'ada an istilahil musnad kuma ya saba ma istilahi na masalid na musnad musnad da ake rubutawa atlaqo alaihi hada nisim kai tsaye sai sai kira littafin da wannan suna na sunan fashtahara ba'da zaman ittiba'a bismi sunan a bayan lokacin da aka fara rubuce-rubucen littattafai ana buga su to sai littafin ya shahara da sunan sunan amma kafin lokacin buga littattafai a inji to wannan littafi ana kiran shi da musnadud darimi to amma da malaman da suka zo daga baya suka tsaya suka lura da littafin da kyau sai suka ga yafi dacewa da cancanta a kira shi da cewa musnad ai sunan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace malam ya ce wa amma an kissati tasnifi hazal kitab to dangane da kissa na rubuta wannan littafi wa sababihi ana tarihin rubutun littafin da me dalilin da ya sa aka rubuta littafin falam tahfaz lana al-masadir shay'an bi sadat sadad yace littattafan da suke bayanin tarihin rubuta wannan littafi ba su zo mana da wani bayani da ke da alaka da wannan ba ma'ana a ce kaza ga watan kaza lokaci kaza to babu wannan a rubuce kwata-kwata ina fatan kun gane wannan da kyau maudu sunan wannan littafi to ne yake karantarwa mali ce a sunan lil imam ad-darimi al-hadith al marfu wannan littafi na al'imamu darimi kai tsaye littafi ne wanda ya kunshi hadisai masu isnadi wanda suka danganta zuwa ga annabi Wani mawquf kuma akwai isnadisai atharai mawqufai masu isnadi wani makato da kuma a tsare daga tabi'ai da atba'u tabi'in masu isnadi murattaba alal abwab wanda an kawo su a bisa tsarin babi babi babi babi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shi ne abinda wannan littafi ya kunsa shi yasa in da za maka tambaya ah, to me wannan littafin ya kunsa sai ka ce hadisai atharai mawqufai atharai maqtu'ai waɗanda ake kawo su da isnadi wanda an tsara littafin a bisa babi babi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu na yana maka darasin abin da littafin ya ƙosa ne gurin gumɗin shi domin an fara karatun littafin ba wani abin da za ka ce ba ka fahimta ba malai ce amman marfo fa huwa aktharu a hadisul kitab hadisai ai hadisan da aka danganta su zuwa ga annabi to su ne mafiya yawa a cikin wannan littafin wa alaihi ya utamadu fi akthari abwabil ahkam kuma malam ya dogara da waɗannan hadisai marfu'ai a mafi yawancin babubbuka da suke bayani akan hukunce-hukunce kun fahimci wannan a hadisul hakam to mafi yawancinsu malam ya kawo hadisai ne na annabi babu asarai mawkufai da makwato'ai masu yawa in aka ce mawkufi fatawa da aikin sahabi makatoyi fatawa da aikin tabi'i to a babin da ke bayani akan ahkam sallah azumi zakka haji da sauransu to hadisai marfu'ai daga annabi su suka fi yawa a nan mala ya ce wa rubbama ashaba wa atlaka bi dhikr al-athar ala tariqihi musannaf al-imam abi shaiba wa nahawihi mahala ya ce mai yiwuwa ma daga cewa ana bayani dangane da atharai ana iya ce maganar annabi athar ai tabi'i sahabi da sauransu a bisa yadda al'imam ibn abi sheba ya rubuta littafin shi al-musannaf wa zalika fi badi a ahkam to an kawo irin waɗannan asare na sahabai da tabi'ai a wasu babubuka da suke bayani akan hukunce-hukunce kat taharati kamar babin da ke bayani akan tsarki wal fara'id da kuma gado kama akthar min zalika fil muqaddima kamar yadda malamin ya yawaita kawo asarai a cikin muqaddima wa fadailul qur'an da babin da ke bayani akan falalolin alqur'ani malamin ya yawaita matuka na kawo asarai daga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina amma tsantsan babin ahkam to hadisai ne na mazan Allah zalla Allah ya sa mu dace mala ya ce wa fi fanayil kitab a tsakankanin littafin wa fi a haƙabi ba'abil ahadis ko kuma in ya kawo hadisi ƙarshen hadisin yadhkuru shay'an min ikhtiyaratihi yana zuwa da wasu 'yan bayanai wanda shi fahimtar shi kenan fil fiqhi dangane da abin da ya shafi fiqhu ma'ana in ya kawo hadisi sai maka bayani da sharhi na fiqihu don ya bayyana maka abin da ya fahimta kama annahu rubbama sharraha lafzan ghariban so da dama a wani lokaci ma yakan zo ya sauke lamba yi maka sharhi na wata kalma daga cikin kalmomin hadisai da suka zo au bayyana ma'ana ko ya bayyana ma'anan kalma kaza ta zo cikin hadisi ko wannan asarin au zakara illata hadithin ko ya zo ya ambace illan da hadisi ke dauke da shi wa haza qalil hukunta hadisi a cikin wannan littafi da al-imam darimi yake yi wannan shine ba dan kadan matuka wanda yayi bai yawaita faɗin haka ba mala yace shartu sunan to wai littattafan da yake rubuta su a bisa sunan sunan akwai wani sharadi ne mala yace lam yarid anil imam darimi shartun bi khusus sharatahu fi kitabihi al-musnad malai ce babu wani sharaɗi na musamman wanda al-imam ya shar'anta a cikin wannan littafi na shi babu walam yatahaddath al-ulama anhu bima yastahiqahu duk bayanan da malamai suka yi cewa ga sharaɗin darimi ga sharaɗin darimi babu wani bayani da in ka kalli bayanan ka kalli littafin wanda za ga bayanan sun dace da littafin duk babu wala alla marji'u zalika ila adami addihi malai ce sai dai abin da ya kamata shine kawai a ce ba wani sharadin da ya kawo inda al-akthar fil jumlatil usul sitta al-mu'tamada malan yace al-mu'tada ya ce kamar yadda sauran littattafan sunna suke guda shida kutubu sitta ba wani sharaɗin da suka kato haka ma daramin allati hadita bil madaris wata haƙiƙ wanda in ka je ka bincike makarantu da malamai da suke bayani a kan taƙiƙin bayanai na malamai da irin abubuwan da suka rubuta ba zo da wani abu muhaqqaq wanda za a kalla a ce wannan shine sharaɗin ba lakin ashara al-hafiz al-ala'i ila jumlati shart darimi sai dai babban malami alhafizul ala'i ya faɗi dangane da a jimillance sharaɗin darimi fi kitabihi haisu kaddamahu ala sunan ibn maja da ya gabatar da sunan darimi akan ibn maja to sai bayani ya ce Yan bagi an adda kitabar darimi sadisan lil kutubin hamsa ya kamata a sanya wannan littafi na darimi ya zama shine cikamakon littattafan can guda biyar ya zama shine na shida badalu kitabu ibn maja ya ce canji na littafin ibnu maja fa innahu qalilur rijal du'afa saboda wannan littafi na al'imamu darimi yana da mazaje yan kaɗan masu rauni a cikin shi in ka kwatanta shi da ibnu maja ibnu maja akwai mazaje masu rauni masu yawa nadirul hadisin munkara wa shaz kuma ba kasafai ake samun hadisai munkarai shazzai a cikin littafin darani ba in ka kwatanta shi da ibnu maja kuwa za ga kai waɗannan da yawa sunan ibnu maja wa in kana fihi ahadisul mursala sai dai a cikin wannan littafi na darimi akwai hadisai mursalai wa mawqufa akwai hadisai mawqufai fa huwa ma a zalika aula min kitabi ibn majah yace tare da akwai mursale da makufai da yawa a ciki to dai sun fi hadisai da littafin ibn majah komi ma shi yasa sai ya goce ibn majah sai ya jona darimi a wajen jama'a kun fahimci wannan to sai yake cewa yana ganin wannan zai iya zama a matsayin shine sharadin shi فالإمام العلائي أشار بهذا النص إلى أن الإمام الدارمي كان متحريا في تصنيف كتابه malam ala'i ya yi nuni zuwa ga wannan bayanin da muka gama karantawa daga gare shi yanzu cewa Kunga wannan malami na malimamu darimi mutum ne mai tsantseni da taka tsantsan wajen da ya bi matakai wajen rubuta wannan littafi na shi faƙalla ma yujiru fiye munkar ya ce kai da wahala kana karatun littafin darimi ka ci karo da hadisin da yake munkari ne awar rawul majruh ko kuma ka samu wani mai ruwaya wanda malamai suka jarraha shi alladhi tarahu bi jarhi riwayatihi kuma ka ga wannan jarhin da malamai suka yi mai kuma ka ga yayo ruwaya a cikin sanan darimi yace da wahala ina fatan mun gane wannan da kyau yace wannan yana nuni zuwa ga taka tsantsan da tsantseni da kula da lura na al-imam ad-darimi wa hadha al-ma'na yu'ayyiduhu anna al-imam ad-darimi kana hafizan mukthiran malai yace kaga wannan maganan da wancan malami allamatul ala'i yake to yana nuni zuwa ga cewa al-imam ad-darimi cikakken malamin hadisi ne mahaddaci kuma wanda ya roto hadisai masu ɗimbin yawa masu tarin yawa bal min ru'usul huffaz kuma ma kai al'imamu darimi yana daga cikin jagorori shugaba fitattu na manya-manyan malamai mahaddata ka ahmadu bin hambali wa bin madini idan aka zo ana bayanin malamai mahaddata a hadisi aka ce ahmadu dan hambali aka ce ibn madini to an kai ƙarshe to darin yana sama da su kama annahu kana naqidan arifan bil rijal kuma malami ne mai naƙadar rijal sannan kuma cikakken masani ne dangane da su mazajen da ke ruwa hadisin la yasma'u min kulli ahadin ne ba a wajen kowa yake zuwa ya sauna yi karatu ba kaga shirman da mutanen mu yanzu suke akai duk mutumin da bai san hanyar da ake bi wajen neman ilimi da takatsantsan ba sai ce wai wani na da karatu bari je nemo karatu wai shi daga baya ta ce a ina ke irin wannan ɗirkaniya da shirme malam ba wajen kowa ɗalibin ilimi da gaske ahalus sunna yake zuwa ya karatu ba ba wajen kowaye ba duk wanda ya ce maka kaje wajen kowa wai daga baya kata ce dan bid'a ne ahalus sunna ba sa haka ko mun gane wannan da kyau ko ba sa sauraron kowa wala yuhaddithu bi kulli ma sami'a kuma bai ba da labarin duk abin da ya ji domin duk mutumin da duk abin da ya ji zai je ya karasko to ka saurara za ka same shi da karere da yawa bakin shi kun gano wannan suna cewa ka fabil mare ithman an haddisa bi kulli ma sami'a ya isa mutum ya tara hamshakin laifin da zai iya hallaka shi ya kai shi wuta in ya zama duk abin da ya ji sai ya ba da labari kun gano wannan da kyau ku wallahi ku hankali jama'a mutumin kirki wanda zai harkan da'awa ko bai yawaita surutu abin da ka ji sai ka je ka karas na ji kaza ran na an faɗi kaza wallahi mutumin kirki baya haka shi yasa kowa iya bakin shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace inda darimi na bada labarin da abin da ya ji ko sai an samu hadisan ƙarya a cikin littafin shi amma yana taka tsantsan ko ba wajen kowa yake karatu ba jama'a kallo wancan zamanin ma kenan zamanin da mutanen da suka rayu a zamanin suna da tsarki amma yana taka tsantsan ba wajen kowa yake zuwa ya zauna ya ci a mai ba wala raiba annahu qad hafiza malai ce babu ko tantama al-imam darimi babban malami ne da ya haddace hadisai wasami ya kuna adafan mudaafa kuma ya ji karatu ninkin baninki bin nisbati ila musnadihi in ka kalli yan hadisan da ya rubuta a cikin wannan littafin nashi yana da hadisan da suka ninka suka raba wannan raɗi raɗi kun gano wannan da kyau ku mala ya ce ittakhaba minha hazal musnad a cikin waɗannan hadisai ne ya zaɓo wannan hadisi na wannan littafi na darimu a cikinsu misali a ce hadisan da ya rubuta nan guda goma ne to aƙalla yana da hadisai guda ɗari a kan shi to a cikin ɗarin ne ya zaɓo ya zaɓo ya tace sai ya zuba maka goma a nan kun gano wannan inda bai da kan gado duka goma duka ɗarin zai zuba to kwa ciki sai an ji tarkaci da yawa haka ne al'imamun bukari ya yi mun fada a cikin mun bayyana a cikin tarihin shi ya ji hadisai dubu kaza amma dubu kaza ya rubuta kuma haka yake ba komi ne in ka ji ko ka sani za ka zo ka tara mutane kai ta zabar gadon surutu ba Allah sai an samu ƙarerai da yawa cikin ka kuma nan gaba sai ka ji kunya Allah maraukin sarki ya kiyaye to shi ne sai yake cewa wa dammanahu min alhadis as-sahhu wa aqwahu ya tattara a cikin wannan littafi nashi hadisi mafi inganci kuma hadisi mafi ya karfi da nagarta su ne tara shi ka ga wancan zargin da ake masunan ibn maja ba a masunan darimi irin shi ba wal muta'ammal wanda ya lura likitabihi ga wannan littafi na darimi ya jirhu qad takhaba al ahadis malai zai same shi kadin takhaba al hadis al ma'ruf an ya biya zazzabo hadisai ne sanannu daga malamai waɗanda suke amintattu wa in da fi kitabihi ma rawa an in ka samu littafin darimi a cikin shi akwai hadisin da ya ruwaito daga wani malami wanda aka jarraha shi kun gane fa inna aktharuhu yarju ila su'il hifzi za ga an soki malamin ne da cewa yana da matsala wajen hadda wa khiffatu dabti da kuma saukin hadda ma'as amma za ka samu mutumin kirki ne mai gaskiya ne amma wajen haddan shi ne za a magana a kan shi amma ba ka taɓa samun yana da irin wannan matsalolin ba ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malaye waɗannan bayanai yanzu mun fahimci wannan littafi na suna darimi mai ya kunsa sai ce tabwibus sunan tabwibus sunan bi a tsara wannan littafi na sunan babi-babi ya al'amarin ya kasance wani ya ce kitabu sunan dare ne kitabun hassan tartib wannan littafi na dare ne littafi ne wanda an kyautata shi mala ya ce wa amma anil matruk dangane da a ce al'imamu darimi ya ruwaito hadisi daga maturuki wanda aka watsar da shi wa mataruku ko ma wahidin bihin farad wa ajima ole da afihi fahuwa karat ko haka darimi ya ce eh, bai kuni ya ce ko a ce wai darimi ya ruwaito hadisi daga mataruki fadalika kallu ma ya kun ya ce tab wannan abu ne ɗan kaɗan da za a samu ba yawa wa galiban ila asli ma'aruf yace kuma irin wannan yana koma zuwa ga wani asli ne wanda yake an san shi misali wa fihi rawi majhul za a iya samun mai ruwaya wanda yake majhuli ba majhulul hal ba ba majhulul ain ba wani irin jahala ne da suke ce mashi mastur kun gano wannan da kyau ko malami ne yake da ɗalibai biyu amintattu amma su kuma ba su faɗi tarihin shi ba da su ce komi a kan shi ba to shi yake ce mastur malaman da in sun zo sai su ce mina du'afa kun gano wannan da kyau ko. irin magan da kawai suke faɗi kenan amma hadisin wannan malamin da ifi ne a hadisin shi hasan ne kun fahimci wannan da kyau ko. to amma idan aka samu mutum wanda bai san ilimin hadisi ba to sai zo sai ya shirme ya faɗi magana a bakin jahili kawai shi ke ne ya je faɗi bai binciki ne malamai suke nufi ba za ka ji wannan jahilcin nashi sai ɗaliban hadin sai ta mai dariya zama kun fahimci wannan majuhuli ne amma shi yake ce mastur shi yasa malayin marmaza ya ce yana koma zuwa ga asalin abin da aka sani ne za ga wannan malami majuhuli ne sau durwa majuhuli maturuki ne kun gano wannan da kyau ku ana watsi da shi ne to amma in ya zama mastur za a karba saboda waɗancan amintattu guda biyu da suka yi ruwaya a wajen shi sai malamai su ce da a ce wannan majahulin yana da illa za su ambata amma shirin da suka yi ya wuce mutumin kirki ne lakin na kalilun jiddan malai ce sai dai wannan matsalan ita ma 'yar kaɗan ce kwarai bin nisbati ilar riwati a riwati asikatin mashhurin in ka danganta ga irin ruwayoyi daga amintattu shahararru wanda al'imamar barumi ya yo daga wajensu wala allamin asbabi zalika adamu ina inayatil ulama bi tatabbu'i rijalihi malai ce kila me yasa ba a samu matarukai da yawa cikin sayar darumi ba yace rashin lura da malamai da suke da shi gane da bibiyar mazajen wannan sunanar darumi wastifa'i ta tarjamatihim da kuma irin cikakkun bayanan da babu su dangane da tarihin mazajen dare ne ina fatan mun gane wannan da kyau wanda yake kamar sha'anar kutubu sitta in ga kalli kutubu sitta malamai sun yi sharhi da bayanin mazajen da suka roto hadisan littattafan amma banda dare ne jama'a kun fahimci wannan bayanin da malami yana da kyau a matsayin kare ɗalibin ilimi wanda yake koyon ah, ilimin mustawar hadis duk waɗannan abubuwan ka san su duka san su me yasa aka kaza me yasa aka kaza to shine wajen magana Allah madaukin sarki zai taimake ka daina darkaniya Allah ya sa mu dace tabwibus sunan malai ce kitabu sunan darimi kitabun hasnu tartib littafin sunan darimi littafi ne wanda aka kyautata wajen zuwa da tsarin shi kun gano wannan da kyau haisu tanal imamu darimi bi tabwibihi lokacin da in kun lura da littafin da kyau darimi ya lura da kyautata tsarin littafin ahsanu ilaya wajen babubukan irin yadda ya tsara babubukan abin gunun ban sha'awa wa ta biha zahiratu tarjama kuma yana zuwa da kanin badin mun gano wannan abin da ya kunsa a fili yake lesa ta takalluf babu wahalar da kai akan ka gano me babu yake nufi sabanin babu babukan bukhari suke kun gano wannan ba wani takallifi kana yana cewa babu kaza kawai tun kafin karanta hadisan ciki ka gane me yake son ya ci fafta da'ahu bi zikiri amrun nasi qabla qabla bi'thatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin darimi ya fara babin farko ne da bayanin yadda al'amarin mutane suke kafin aiko annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku shin al'umman makka da al'umman duniya a wancan lokacin ya al'amarin rayuwarsu yake kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano wannan da kyau ku wa ma kano alaihi min al wa dalal da irin abin da suke a kai na jahilci da bata domin wannan zai an karar da kai alherin shiriya da ilimin da annabi ya zo da shi domin in baka san halin da mutanen suke a wannan lokacin ba to ma ba za ka fahimci me manzon Allah ya zo yare ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba ka fahimta ba shi yasa lokacin da ya zo da alkur'ani jahilcin da suke da da batan da ya mamaye su wannan sai ya sa masu suke ganin ya zo masu da abin da ya saba baki ɗaya ya ruɗa kansu to haka idan ka samu mutane suna rayuwa a yankin da kwata-kwata hadisan manzan Allah ba su da kima a cikinsu sai ka zo masu da hadisai na annabi kuma ka ce a aiki da su to haka samu matsala da su nan da nan ma wanda ake ganin ya kamata ya fi kowa hankali a cikinsu zai iya ce maka batacci ina fatan mun gano wannan da kyau saboda gaba ɗaya bai san mutuncin annabi ba bai san mutuncin hadisan annaba ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne abin da yake faruwa ka san jahilcin da mutane suke a kai tukuna da batan da suke to lokacin ne za a gane alherin shirya da sunan da aka zo masa da shi shi sa sayyidina umar yake cewa duk wanda bai san illan jahiliya ba bai gane alherin musulunci to shine darimi ya maka wannan kawo maka amuran nas qabla al ya mutane suke kafin aiko annabi thumma atba'ahu bi dhikri sifatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai biyo bayan wannan babin da ambaton siffofin annabi domin ka iya fahimtar ya annabin yake wala ba'athihi da kuma lokacin da aka aiko shi wa shama'ilihi da darajojin annabi wa manaqibihi da manqaban da annabi yake da ita na madaukakiyar daraja duk ya biya bayyana maka wannan saboda hidima ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma atba'a sunnatihi sannan sai biyu sun mattiba sunnatihi sai buɗe babi na musamman da ke bayani akan biyayyar sunna wa malam sai ce wa hadihi da kuma bayani akan shiriyar annabi wal hadaru min al bid'a da kuma bayani akan tsoratar da mutane akan bid'a fi dini a cikin al'amarin addini war ra'ayi da bin ra'ayi na son zuciya jama'a mun gano wannan yana daga cikin abin da ke haifar mana da matsala tsakaninmu da mutane dole ne mu rika bayyana wannan saboda al'umma fa fahimta domin ana bin su ana masa ƙarerai jama'a mu mun ci addini zami kun gano wannan da kyau ko to ku duk abin da yake bid'a ne ba ruwanmu da shi kenan ba za mu taba shiri da yan bid'a ba duk abin da yake shirka mu mun ce ba ruwanmu da ita kenan ba za mu taba shiri da mushrikai ba duk abin da yake kafirci ne mun ce ba za mu yi ba kenan ba za mu taba shiri da kafirai ba duk abin da yake son zuciya ne to haka ra'ayi duk mutanen da so suke a yi addini a bisa ra'ayi wadda inda baki ya karkata ya mu ya zubar da ruwa a wajen ko suna son abu da ra'ayi haka za a rika yin addini har abada ba za mu zauna lafiya da waɗannan ba domin ce ba za mu yi addini da ra'ayi ba kuma su ne ya ja masu wannan wallahi jahilci ne ka je ka bincike su kaf ba wanda ya karatun addini tun yana karami har sun girma kuma ba su da mutunta malamai ballanta nasu mutunta ilimi to kuma wasu suke wai addinin musulunci ya zama da ra'ayi ake yin shi za mu zo irin waɗannan babubukan zaka ji wallahi wanda kake ganin shi da mutunci sai zube maka dare ɗaya sakamakon wasu yake wai addini ya zama ɗan ra'ayi ne sai na ali yake cewa lau kana addini bin ra'ayi da da ra'ayi ake yin addini la kana asfalul huffi aula bil mas'i min a'lahu da kasan huffi yafi dacewa a shafa sama da a shafi saman shi saboda kasan ke taka me kasa amma annabi ce sama za a shafa kuma ya ce da ra'ayi ne sai ga to ga inda yake taka ƙasa ne ya kamata sai annabi ce sama ba a shafa to amma wai a harkan gudanar da addini sai wani sai zo sai ce maka wai ya kamata a yi kaza sai ka ce wannan ba daidai bane ya saba mana sai ce to wai ai ana son wani ma ya zo wani ma ya fahimta a yi kaza addinin addinin Allah <laughs> jama'a muna gane wannan da kyau ko da nassi za a yi in aka ambaci nassi za a aiki da shi in rabin ku za ku watse za mu ambaci nassi mai aiki da shi sai dai ku watse ko ku dawo nan gaba ko kuma kun je lahira ku gane illan da kuka yi kanku. jama'a haka ake addini bayan da za a bar ra'ayi za ka waka ji waɗannan babubbukan ku wallahi wani sai ya kamar ya bar unguwan nan wadan komai sai dan za a zo a faɗe yadda mutane suka kasance a zamanin jahiliya wani zai ce kawai an kalli rayuwar shi ne an zo ana mai tonon asiri ai shi ne wannan ko kuma wane da wane da su ake yi to ne ya rasu kafin a yabi kakanka na ɗari jama'a mun gano wannan da ke kuma su waɗannan mutanen da ake tarihi su kafin kakanka na dubu suke to amma matsalan da yake addininsu da na ka ɗaya ne shi sa kake ganin kamar da su ake yi to sannan za a yi bayan dangane da siffofin annabi za a yi bayan dangane da aiko annabi da darajojin shi sannan biyayya ga sunna da shiriyar annabi to haka zo bayani akan haka to mu kuma za mu karfafi cewa dole sai an bi sunna kuma duk abin da aka karanta na sunna dole sai an yi aiki da wannan ba ɗaga kafa akan haka sannan kuma tsoratarwa kan bid'a a cikin addini su waɗannan 'yan ra'ayi ko hasso suke wa duk maganar da ta shafi bida a karmi ko za da suke zan mu koma mu zo mu ta kantar da mu'amala ana kantar da larauci ana kantar da kaza wannan shi annabi ya zo yi inda abin da annabi ya maka ne da bai fada da kowa ba da ba kore shi a garin ba da ba a nemi kashe shi ba da ba a daki sahabban shi ba inda wannan ya zo yi duk haka ba zai faru ba da ya je madina da kawai ya ta karantar da ai gaskiya ai amana ai kaza ya ta gyara musu jumloli mubtada da kabari ya ta kaza kun gano wannan da kyau ko yana koya musu zubin zance da ba ai badar ba da ba ai uhud ba da ahzab ba ta faru ba da duk waɗannan abubuwan ba a yi su ba amma cewa ai addini kuma gyara addinin shi ya haifar da duk wannan batar na kan. to kuma ba yanda za a yi wani zo ya same ka to malam ana fata cewa ku kullum kuna da matsala da mutane eh mana duk wanda ya ce zai yi addini na kwarai sai ya samu matsala da mutane yayi a so kake yi a zauna lafiya ba wani abin da ke faruwa to wallahi ƙarya kake munafiki ne kai ma kana yin masa abin da suke so ne ba abin da Allah yake so ba muddin ko zaka zo ka ce ayi abin da Allah yake so Allah sai ka samu matsala da mutane saboda suna son abin ra'ayi ne kuma haka manzan Allah ya ta samun ɗauki ba daɗi da su waje-waje loko-loko har ya koma ga Allah sabon suka ci gaba a haka duk wani malamin Allah a haka yake yanzu mana abubakar mamudu gumi duk matsalan da ya ta samu da malaman ƙasan nan ko don ba a feka lokacin ba ko don lokacin ba addini kake ba gantale kake ko kuma wani daga cikinsu bai da wayo kuna fahimta irin matsalolin da ya ta samu da su kuna tsammanin kawai cewa yake yi ai sallah ya azumi a yi zaka kawai samu matsala da su cewa yake sai addini na kwarai ka je karanta littafin al sahiha bi wafaqati shari'a ka ji ne yake faɗi duk in an zo maulidi kafin a tsine ma izala an tsine mawa abubakar gumi domin wa'azin abubakar gumi ne shi ya samar da izala ya kamata ku san wannan shi ya samar da izala to amma aka sa maka katun bukhari ko katun kaza sai ka ji irin wa'azin da izala suke yi na shaƙo bid'a a danne ta a kanta a buga ta a kabari duk zaka jawo bakar goma baya yi akwai inda yake yi shi ne ai <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku. yanzu waɗannan an tara yan boko ne da sauran awam ana karantar da su yan abubuwan da ake dan jajjefawan to kaɗan ne a ciki amma akwai daban da kuma matarar aƙidan ake karantar da waɗannan matasan shi ne suka shiga suka yi revolution a afirka baki ɗaya aka yaki bida'a shi sa yan bida'a ba su taɓa yafe ma abubakar gumu ba kuma bai yadda ya mara ma wani akan bida'an shi ko ya sassauci akan bida'an shi ba ya bi kowa akan haka ba amma ya za ce wai jama'a lallashin sa ake akan ne tun da ake zama tun tun dawa baka lallasa ba wai sunna ne yanzu aka ce a tsaya a kanta sai mutum ya ce a shi yana gani yana tunani iri kaza to an ma yana da irin wannan ai ko ko tunaninka ne daidai na kuskure na ajanawa ni ba hadisi kai ba za ka yi haƙura ka ajana ka ba hadisi ba Allah ya kiyaye wa kalamin mashiyin malam sai ya ce wa bainar الضرورة al-futya bi ghairi ilmin sannan malin ya ce za a yi magana dangane da maganganu mashin na banza rababbun maganganu za ka zo ka su wannan gabbabin ko yana da kyau ba ɗan ƙarami ba tun zai zo na faɗin magana bai san abin da yake faɗi ba ko bai san illanta ba bai san abin da za ta kai da komo ba sannan za a yi bayani kan cewa lallai ne mutum ya taka tsantsan wajen ba da fatawa bai ilimin yanzu kowane sakarewa shi malami ne ta tasaddar littadare su kullum mahawisin kowane shashasha wani shi malamin hadisi ne balidu ne san ma bil faqihil muhaddisi duk wanda ya yunkuro shi kenan malam zai bayani akan taka tsantsan ana gawa ta malam mai hukuncin kaza ce kai hankali wajen ka ce kaza da kyau ko kaza babu kyau kai hankali malam ya ce wa bayyana manzilatul ikhlas sannan zai bayani dangane da matsayin ikhlasi kun ga ikhlasi ko Allah jama'a shine komi ikhlasi shine komi malai ce fa ka annahu mahada bi kulli zalika lidukhul ila abwabil ibadat sai zama kamar malam yi maka shimfida ne da sharan fage nan da zai tinkari waɗannan babubuka na ibada ba'a da tajarrudi wal ikhlas bayan mutum yayi watsi da duk wasu abubuwa na shirka kafirci bid'a ra'ayi son zuciya maganganun banza ko mutum ya sami ikhlasi mai kyau to za ki zo ka ba Allah to kaji inda karantar da ibada da mu'amala da ɗabi'u na kwarai za su maka amfani kenan in baka gyara wancan abu ba kayakin banza mutum ne ya faɗa masai yana fitowa za ka je sallah ba ta yi ba dole sai ya ji ya wanke wannan kazanta da najasar da ke jikin shi sannan zai sallah sai a ce kai da ka matsa sai ya wanke waɗannan abubuwan kai ba ka san mahimmancin sallah bane sai ka ce na sani yanzu ba zai je abin da masu ya wanke sai a ce eh lokacin sallan zai fita za a ce eh mana ya fita din an ya je sallan ba tare da tsafta da tsarki ba sallan ta zama shirme dukanta ko ba mu kyau ko to sai a ce kai mai tsanani ne kai mai kaza ne kai mai kaza ne mutum zai zo da bid'a da shirka da miyagun al'adu da ra'ayoyi na kafirci wai da haka yake son ya bauta ma Allah ko ma har ya kira wani shi ce bauta ma Allah akan haka in kuka ce a bar wannan ba daidai bane sai wani jahili putuk bai san duniya bai san lahira ba sai zo sai ce wai dan menene kuka tsayu wai sai an bar waɗannan abubuwan kuma sai an yi kaza sai an yi kaza wallahi abin jama'a ku ji tsoron Allah ka abin da kuke yi addinin musulunci ba ba club bane in ka kware wajen kaba ƙungiyoyi na zaɓi son ka da taimakon juna ko to addinin musulunci ba haka yake ba haka mutane ya wata mutane san haka waɗanda kuma suke bin wasu ƙungiyoyi da suke da alaka da kiristoci ko wannan ra'ayoyin da ake sa muku na yahudawa ba ku isa ku kawo shi ku ce wai a yi musulunci da wannan ra'ayin ba ya kamata mutane su san wannan allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce tarajimul abwab tarjama shine kan babu a ce babu tahara babu salati to irin waɗannan bayanan da malai yake kawo waɗannan babubukan ya al'amarin su yake wai fa komai sai an gama gaya maka a mukaddima ka sa abin da ke cutar da ɗaliban ilimi idan suka zo littafi kawai budewa suke sai su fara karatun daga yanda aka ce kitabu kaza ko babu kaza sai babu karatun gaba ɗaya bai fahimci komai ba wani ma zuwa yake buɗe ƙarshen littafin kawai sai ga fiye rasa in ya ga maganar da yake so sai ya buɗo ta in ya karanta iyakanta ya rufe kenan ya tashi kun gano wannan da ke ku shi kenan abin da zai ya tashi duk waɗannan bayanan ba zai haƙura ya karanta ba an ƙusa a karanta a marmara a tashi an jima ce mashi malami yanzu ɗalibi sun ƙusa su ji an ce kitabu kaza an fara zabar gazan hadisai jama'a ko koma mu kosa mu ji wannan ba wannan ilmomin na farkon ko sun fi komi muhimmanci ka san su sun fi komi muhimmanci in baka tsaya ka san su wato akwai matsala Allah ya sa mu dace Zahira, الإمام الدارمي لأبوابه بتراجم ظاهرة a wannan الإمام nashi ya zo da ناشي a fili ne. addilala abinda babukan suke nunawa fili yake alal maqasud bi alfazin jami'a yawo da lafazza waɗanda suka tattaro bayanai gamsassu Ya a يترجم أحيانا bi lafzin hadis, wani lokaci in ya tashi buɗe babi sai markaɗe lafazin wani hadisi sai mai da shi shine babin shi aw ba'dahi ko wani bangare na wannan hadisi ka qaulihi masalan kamar yadda yake cewa babul walad lil firash babu walad lil firash babin da ke bayani akan ɗa na mai shimfiɗa ne wannan lafazin wani hadisi ne kun gano wannan da ke ku thumma yasuqu tahta wal hadis bi hadha al lafz sai kuma a ƙarƙashin wannan babin sai ga ya kawo hadisin da ke ɗauke da abinda malamin ya tarjama da shi wa huwa bi hadha yuqarraru hukma nassan malam ce to a irin wannan yanayi da limamu darimi yake yi yana mai tabbatar da hukuncin da yake kafawa a babi da nassin hadisi kenan wa tarata ne tarajjimu bi sigati istibham wani lokaci kuma yana zuwa da siga ne na istibham fa yakunu ma yasuquhu tatuhu bi manzilati jawab sai ya zama abin da ya tattara a karkashin wannan babi shine a matsayin jawabin wancan istifhamin ka qaulihi babun ala shi kaihi ya min as-sala shin ta wani bangare ne mutum ya kamata in ya sallama sallah ya juyo ta bangaren dama ko ta bangaren hagu wannan ba shi shine istifhamu ba to sai kawo maka hadisin da ya ce ta bangaren dama ko bangaren hagu kaga ne an samu wancan istifhamin da ya kawo jama'a kuna fahimtar wannan to yan tsakanin da Allah ka zo kana oya oya ka tsaya ka karanta wannan kaji ba in ka zo cikin can za ka fahimta irin wanda shi ya tsaya ya karanta irin fahimtar da zai dama ka ɗaya ne illa shi kiyaye wa tarata ne ta tarajjamu bi da hadisu jumla wani lokaci kuma yana yin tarjaman babi ne da irin abin da hadisin ya ƙunsa a jimillance min gairu tasrihin bil hukumi ba tare da ya fito ƙarara bayyana hukunci ba li kaunihi zahiran min al hadis saboda in ka kalli hadisin za ga hukuncin a fili ka kaunihi babu salatu tatawwu'i ka'idan yace babin da zai bayani akan halaccin yin sallan nafila a zaune ku ga wannan da ku hukunci ko halaccin yin sallan nafila a zaune kaga yanzu wannan duk wanda ya ga wannan ya ji hadisan ya ga abin a fili yake don zai kawo maka annabi ya yi sallan nafila a zaune wa qawluhu da maganar da zai ce babu tafa'u fi sala babin da zai bayani akan hamma a cikin sallah wa taratan yabmun al hukum listinbatan malam yace to kuma wani lokaci babin yana zama a matsayin kamar wani hukunci da aka ciro a cikin hadisin to kawai sai kafa babi da shi ka kaulihi kamar yadda yake cewa babu karahiyatus salatu lin na'is babin da ke bayani akan an karanta mai gyangyaɗi ya zo ya sallah kaga wannan baɗin hukuncin aka yi a cikin hadisin ko to sai a kawo kasan duk aikin alheri ba a yi da mai gyangyaɗi ba tun daga sallah har komi ina fatan mun gane wannan da kyau in dai abin arziki ne Allah ya sa mu dace wa yasuqu ma yadullu ala alal ma'ana listin bat lalin nas mala ya ce wa yasuqu ma alal ma'ana sai ya kawo maka abin da yake ɗaukan irin wancan ma'anan da ya babi da shi Da bilistin bad na irin abin da ya fahimta a cikin hadisin lannas ba nassi karara ba wa hakaza haka yake yi har yanzu wannan gaba ɗaya an mana general overview na abin da littafin ya ƙunsa kenan an haska maka shi a farko duka ba ka samun irin wannan alherin jama'a sai a wajen malaman hadisi da dalibansu ba ka samun wannan ba ka kawai sai a ce a fara littafi daga farko ita mukaddiman fa sai a ce malam wajen babu ishirin ne ba ko ɗari uku ne sai an karanta ta sai an malamin ai sanin tana da muhimmanci ne kawo inda ya san ba ta da muhimmanci ba zai karambanin kawo ta ba ma'ana ya ce fa jumlatul qawl a takaicen takaitawa inna tarajima ba ne ce kun ga wannan kanun babi da malami yake kawa ittasamat bisahula wal an tsaro su an zo da su cikin sauki kuma sun fito karara suna bayyana maka sakon da hadisin ke dauke da shi wa dallat aidan ala ma'rifa wa dikkatu nadari min al imam darimi kuma wannan yana nuna maka <clears throat> al imam darimi babban malami ne sannan ya dalla dalla ya tsatsafi ya tsefe abin da yake kawa cikin littafin nan kullu zalika laysa bi garibin anhu fa innahu al-hafiz al-faqih wannan ba abin mamaki ne darimi ya zama haka ba kar ka manta babban malamin hadisi ne haddace hamshakin malamin fiqh kuma yasa littafin ya zama haka jama'a duk wanda ya san ilimi ko yanzu ya ƙara samun natsuwa ɗari bisa ɗari da wannan littafin amma wanda bai san ilimi ba ko gani yake har yanzu ba fara darumin ba sai nan da bayan sallah ma karshen ta kila za a fara shi ina ba ban mu wannan mai kyau a hankali ake bi akan taba kan isa ko ƙananan yara za ku karantar ku ku karantar da su waɗannan abubuwan don nan gaba malamai za su zama abin da ya faru kenan a zamanin sahabbai inda mun ɗauki irin hayaniya da hauka na 'yan bana bakwai da suke shirne ƙananan ku. suka zama irin abin da suka zama yanzu da irin su sahabbai suka ɗauka irin wannan tunanin da ba a sami irin su abdullahi dan umar ba abdullahi dan abbas jabir aisha amr dan as da sauran eh, abdullahi dan amr dan as duk da ba a samu waɗannan ba irin su anas yan shekara takwas tara goma suke zama majalisin annabi tare da iyayensu in ka je ka bincika waɗannan saba'un minas sahaba fawqa al-alfi kad naqalu gaba ɗaya sai ga sanda aka fara musulunci ma ba a haife su ba kun gano wannan cin da sanda za a je yakin uhud sa abladin umar shekarar sha hudu sha biyar ne to annabi kawai a makama ya kwana shekara goma sha uku kun gano wannan da kyau to kafin a zo nan fa yan shekarun da suka yi da annabi yan kaɗan ne suna ƙananan yara iyayen suke kamo hannun suke wa suna dan kwafar da su gaban annabi suna jin karatu da haka sai suke fice yan sai ma ƙarya a ma ɗanka ƙarya a ce wai karatun ya mai yawa ne ba zai gane ba ya iya gane na annabi jama'a mun gano wannan da kyau ko na annabi lokacin da ake yin shi da ka wannan da ake yin shi a cikin littafi kuma wa ya sanar da ke ka san gaibu ne da za ka ce ba zai gane ba tsaban karambani ne kuma rashin kan gado na iyaye su kuma ya kawo ku zauna ku na kanku fada kuma su masu yada irin waɗannan ƙarere su ji tsoron Allah su bari don wallahi ba za a je ko ina ba asirin su zai tonu kuna fahimtar wannan da kyau ku domin za a gane sun mutane ƙarya kuma sun ambaci abin da ba shi ne daidai ba ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sakamakon ƙwarewar lokaci sai in allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi mu'allaqatu sanan wasu abubuwa na ilimi ko masu amfani na eh Eh, ya danganta ya danganta mana hadisi ne amma rufin mafi yawanci suna kawo shi ala sigatul fatwa in za su yi wa'azi sai su kafa bilmar ithma amma hadisi ne ai kuma bai inganta ba ne na'am a na shafa gaskiya kaji da asalin dalilin da ya sa kawai na ce malamai sun ce ka gane wannan da kyau ku Allah maraukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum